matsayin da muke shi a wannan gwamnatin wallahi ko alƙalai ba su da shi to wannan gwamnatin da mu ake tafiya sosai yau matsayin da muke shi a wannan gwamnatin wallahi ko alƙalai ba su da shi kwanan nan injiniya steven abubakar shi ma mai girma gwamna ya ba shi director general da project wanda yake babban matsayi ne muna godiya kuma muna taya shi murna akwai ɗanladi haruna shi ma ya samu ah, chairman na nosin kaga mu da suka yi yan hel hel za mu samu dama su shiga ta wannan wajen akwai wani professor hamisu ah, shi ma chairman ne na shari'a commission lambar mm, yawa ga dr brazil shi ma sabo ne ko yawa mm. ga yawa ga ku ga shi ma permanent commissioner mm. ga sauran kuma board members mu wanda duk wanda da suke suna nan amma akwai youth leader shi ma sabo ne shi ma muna taya shi murna akwai hamza shi ma sabo ne muna taya shi murna akwai kuma su kafi gwamnan su kuma suna karkashin kasa su ma suna tare da gwamna suna da yawa to wannan gwamnatin da mu ake tafiya sosai muna godiya Allah ya saka da zai gaga su bi alhamdulillah